ka gane cewar yadda kake kallon ra'ayin wasu mutane da fahimtar su a banza haka su ma suke kallon taka fahimtar a banza kada ma ka yi mamakin watakila suna kallonta da muni fiye da yadda kake kallon tasu kowa da yadda Allah ya tsara masa rayuwa wani ba shi da komai duk yawan arzikin ka baya buƙatar komai a wajenka kuma duk yawan karatun ka da ƙarfin ka wani bai ɗauke ka malaminsa ba don haka shi baya ra'ayinka ba zai ma saurare ka ba kuma duk alfarmarka wani baya neman ta a wajen ka duk matsayinka saboda rayuwar shi daban taka daban da ka mutu da ka rayu ɗaya ne